أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين farko mala umar abin da zamu roki allah shugaban namu shugaban kasa ya fita waje neman maganin allah ya bashi lafiya allah ya dawo da shi lafiya mu musulmi ne 'yan siyasa su ajiye mm. zancen siyasa daban dan wanka duk halin da yake bukata yana bukata addu'anka ina bukata agajinka kuma an lai tallafa masa lai dawo da shi lafiya kuma an lai agaza masa iyalinsa da kasan baki daya muna masa fata alheri na biyu aka makallawo hmm. in kana tare da mushkilan zamantakewa aure yanzu zaka zuba da awaye na gani ana kama muku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 na fada gaskiya mutunci na ciyarwa mutunci na kamala mutunci na amana da zai doki hankali yara mm. zai zama sun isar da samu eh, ta kuma a shiga kamala na kaya mm. ba wanda zai ce wannan abun ba daidai ba to amma abin da zai baka mamaki mara umar la na ga wani clip na daidai na tunani me ake so ne ya karma fa mm. aka tara masa abin nan shi take cewa na je gidan kawata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 don allah kowane irin sako ne me ake so yi ku ayan musulmi ku al'umma musulmi ku da kuke da gidaje masu albarka kuma kuna so ku zaman lafiya na aure yarinya karama ko ya mata wannan iskanci da wannan tunanin ko wace in karu za fa shi a nan wurin me dadinsa sa ko mangana ne mai kyau me kuke so wace sako za ku isa da shi halin da muke ciki na kici nafi mm. a cikin da fitin boko zuba da gini mm. duk ga kaya a farashin kaya mm. ga ligingimin talauci ga rashin ilimi ilimin ma na zamanin babu shi don manhajin tsarin karatun da muke yi wanda muka gada wajen turawa na yanzu ba manhaji ba tsarin karatun da zai sa mu ci gaba da zamanin zamu koma a bacci yadda turawa sun ce mu ne duniya na uku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 mun ba shi su hannun kaduna kuduran kakansu amina ya rabu assalamu alaikum wa rahmatullahi